يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أستاذ جوزة السفر جوزة السفر الهجرة عن صلى الله عليه وسلم في الجيل الطويل في الثلاثين رد إباك إذا لا تظلم عندي بس بالجنة درس الجنة في كانت بيجي ده ثلاثين ميلادية ده مثال درس من لا أكو أكيد أكيد ممكن لا تكوه أنا فرق إمام مالك أكيد في المقدمة العزية dan tattakin na biyu ko kuma dai a tattakin na farko dan wato mukaddima na farko wannan fasali zai bayani abubuwa da suke masu tsarki da abubuwa da suke masu najasa wanda ake wato da suke ake musu hukuncin tsarki da kuma abubuwa da ake musu hukuncin najasa ka'idar kawo wannan abu ne na farko sanin abubuwa da suke masu ƙarfi da masu nagata sanin su zai san zai tafi kasan hukuncin ruwa idan ya jirgin da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa tunda mun yi bayani cewa ruwa idan ya ta in ma ya ta da abu mai ƙarfi da in ma ya ta da abu wanda yake nagata kuma mun faɗi hukuncin kowane kuma a kaɗa kuma ya kamata ka san ne abu mai ƙarfi menene kuma abin da yake nagata sannan abu na biyu sanin abubuwan da suke najasa yana rata shi ma aka yi hukunci da yake biyo baya kansa shi ne wajabcin wato mutum ya gusar da shi daga jikinsa yayin da aka tantanta wato ƙarfi a cikin wani aiki na ibada ƙarfin bijiro da ƙarfin abin da ke jikin mutum saboda haka kawai idan ka taɓa misali na duka mun kaga za ka guje shi wajen sallah za ka guje shi wajen ɗawaki ma'ana da za ka sallah a inda da za ka sallah a kansa ba ko kana ɗauke da shi ko kana tafi da shi saboda haka yadda ake malamai suke a cikin jami'in tahara ne su kansu lafi kudu suke bayanin waɗannan abubuwa domin mutum ya san hukunci ya san su ya san hukunci hukuncin kun a fatuwar kin mutum yin ta hanyar tahu yake dukkan allurai ta hanyar tahu to karɓi tarfi آدمي أو دورة كل شيء في آدمي أي المنسوب إلى آدم عند أكيد دورة بعد النبي آدم أو دورة كل بني آدم wato in yana da rai mai tsarki ne wannan ya haɗa cewar wato a wato kaga mutum yana da tsarki in dai rayuwa ne ne ko ba ba shi ne ma'anar da yana da in aka ce da haɗa da da wanda ba ba dukkan mutum masu tsarki ne وأما ظن بقدر الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس يأتون يأتون المؤمنين مشركين سنة نجسا بقول إلا نجسا ba a ɗaukan dalili ɗaya ta sauran dalilai da haka da malamai suka duba suka ga yadda Allah na ɗaukakin sarki ya hukunci يمثل الثاني التليفون بالثاني انت جنب محمد دخل صلى الله عليه وسلم ليس عامل يدا بالتليفون جنب مسيوبة يفتح تنتسي وحبيب عبد الجل إن من التليفون نجس أي تجس كتب صلى الله عليه وسلم الفرمة هي عند باع كتب محمد نجس أما بعد نجاسة تتعينيها بعد نجاسة تتعين تتعين تتجري تعد دين تتعد سيدة فإذا هتبت تتجري صلى الله عليه وسلم الفرمة وهو من صلى الله عليه وسلم يعند تمامة وزيه yana da cikin manyan larabawa yayin da yaje aka kamo shi rubutattun yaki an ɗaure shi a cikin masallaci aka ɗaure shi da al'amuri da cikin al'amuran masallaci haka zalika tafi daga cikin mutane da tafi mutanen da suke zama a ta'is kuma da rundunar su ta da jama'a su ta zo zai zama da Allah masallaci aka sauke ta zama kirkina amma ta ƙalle su ta a masallaci sannan kuma Allah madaukakin sarki ya halatta mana auren auren da ba musulmi ba idan dai suna da littafi ko ya hudu ko na saba to idan aka yi gudun kyawun da ta fure kenan idan mutum ya faɗa na ta kirista ko ya faɗa ta idan da yahudiya ce ya ga wasu bikin su kuma idan da ta to saboda babu wannan umarnin a duk ijma ba wanda yake idan ya faɗa na ta fure ya je ya yi saboda haka ya nuna kan cewa kenan tun da dai rayuwa ne ba ni da ba ne don haka ba za a fahimci wannan ayar a wannan ma'ana ba. وقال صلى الله عليه وسلم ياتي ان المؤمن لا ينزل فلما في حديث ابي هريره مين اللي مؤمن من زمن صيام الزكاه يوما بعد كل الصوم اذا دوام من بعد معناها دائما مثل صيام بلمين يجي فيها زمان الزكاه هي صيامين من بعد زمان الزكاه بمعناها بلمين يجي على زمان الزكاه في اعاء فبدا يقرص صيام بلمين الزكاه ده حتى في افضل صيام الا ترسم زيتون او ابدا طب وبعدين الله يتفهم يبدا يفهم كمان قبل ولقد كرمنا بني ادم mun zarar ta ɗan adam inda za a hukunci da cewa a ne dafa ne wannan zai ce ne a karanci Allah ya mata sai aka ce ki abin da an jikin na dafa ne bayan da ta Allah ya ce ya karrama ki duk da yake ba su da imani din in ma da in ma da mun yi da yawan cikin da mun adam sai da ta samu wannan karamar ta Allah ya kuma da wannan ya zama ta cewa illar ƙarfin halitta yana da saboda rai wato kamar sun sa ce rai yana kore sifar najasa to a cikin wannan akwai sabani eh, wannan na farko sifar ijma'in malamai amma na biyu akwai sabani eh, a wajen imam malik ta ganin titi a masdar imam malik kowane abu ne yana da naɗa mai ƙarfi ne wato ma'ana hatta kare hatta alhurdud shi ma dukkaninsa masu ƙarfi ne amma kare dalilin malikiya ce suka a wannan imam malik ya faɗi wannan da kanka rahmatullahi alaihi yace Allah ya halatta mana mutu abinda tare ya je ya kama yayin da za a farauta da ina haka ba ta kuma yin nan istikna alaikum ki ci daga abinda suka kamo musu to amma an tabbar cewa idan suka kamo inda bakin kare yake a cikin gonan da ya je ya kamo maka maka farautar ta kafin ka ci gonan nan sai kayan sa ne na zai sanin za ka ci ko ka kawai in ka yanka kuka ta iya dafa abin ka ba tare da kayan ka wajen ba ai ta kun tawanke ne in yi da ta duk da ta kun tawanke ba kan nan Allah ta wanda ta yake ana kuma mu islamu ne yake ta kuma ne in ta kuma alaikum ki tuna da abin da kuka kame ne to tun da kuwa abin da kuka kama da bakin ki bai zama ko an yi hukunci da najasar ta ba don haka ba su da najasa ba ne kuma da haka da ba ba أو لحم خنزير فإنه رزق دعم في الاستدعاء دعوة في الدكتور اللي حرم تعطي إمام الخنزير دونيتي رزقي رزق معناتها دوءة تروح تقول يا دكتور لكن الدكتور مين أحسن نبتها تقول أي نام الأكل مثلي بس الخنزير تنسى طبعا ثم تعطي أي لحم خنزير فإنه الدليل ولا كما وضع الخنزير إنه تكون كما وضع نامه تكون كما وضع نامه تروح تقول لكم تكون الخنزير كما دعم دفع دليل ba na jikin aini ba sai malamai sun saba wa malaman malikiya nan wanda kusa yi suna in ban da hanafiya ba da kuma wata da malikiya a shafi'iya wani hanabila sun yi sakani da su ana na dai sai da za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsarki قرير طيب الطب تهور إناء أحدكم إذا ولد فيه الكلب أن يبتل فيه أن يبتله سبع مرات zama ظل بالتراب ɗaukake ƙwaryar ɗaya daga cikin idan kare ya yi laji a ciki ya sa hankali ko ne ya ƙara zai sariyar ko ya sa abin da ke ciki shi ne a yanke su sau bakwai tare da zalika ya fi cewa abin da kare ya faɗa ya ce za a tsarkake sai da haka kuma wani mutum ya bakwai tun da ya fi da rasa jin tsakara kuma a cikin maganar mai shari'a da cikin maganar shari'a in ake magana za a ɗaukar da hannun da ba za a kai na mutum na ba da tanjin da tsarkakewa a abin yake tsakara yana nufin tsakara ta shari'a kuma ta umara ta tare a cewa ne kan ta ki ta ci ne to a tsaya kuma hujjar da shirin ne da a hujjar ta ci da kana da take tare ya fi aini tare ya fi aini ne a da adabta wannan hadisin da Imam Malik da aka tattaunta da shi da wannan hadisin da kuma adabi na ya fi tare dan kin ci abin da wannan hadisin yake nuna ba domin ya tsaya ya duba ya ga cewa da aka ba da kudi a karen da aka ba da izini a rike kamar karen farauta ko karen gadi ko karen yola ba a ce masa ba a ce wa mutum kan cewar kowace ya taɓa cikin gyaran su jikin kuma an san tun da ya cikin da ɗan gida ne zai ga asalin da kare yake zai ga mutum kila ya taɓa su da ya duka domin taɓa ka in aka yi kotu da cin ya duka ne bayan an ba da izini ya zauna a cikin gida ya zama kamar ya ne ya kasance akwai kuskure kuma an halatta ya zama ko kan cewar an je an halatta masa zuwa ta farauta ya kare ta da haka wani yasa imam malik ta haka da imam yake dan gana ta fara wannan hadisin da kuma kika da malama suke sabani a idan ta mutar wannan hadisin na abin sarara wadanda suka ce illan da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake a yanke saboda kare da sani a duka zahirin wannan wadanda suka ce illan ibada ta da zamanin annabi musamman yasa ba tunda mun san cewa idan mutum ta ce نجفة لو كتاب كل هالشيء هالشيء ولا يجفة يا أخي أنا أتفق عدد يهل جدا دخل ليه كل اللي يعمل كده كده مثلا ليه كده ده ولا إذا هذا الشيء ده الله عمل ده كتير كتير كتير ده كان من يد الله صلى الله عليه وسلم كان من يد كده كده ده ما تقول كده كده لا تقول فريدة غير الحديث wani kuma na kasu ina ban gaba kuma tafi a'a da wani duka aka ce a wannan yankin saboda akwai illa ta lafiya saboda saboda zama zuciya taron irin taron wannan wanda yake da da kiyon haifa wanda idan aka tashi in ba ta yi wanki irin wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba ko ma ta da turkaya to saboda abin da ake yi tsarin sun sa to yi zama cikin cewa ka zo ke amfani da wannan samun ko ƙaryar ka sha kuma da ke amfani da wannan cuta ko ta ce da ba ta warkewa to da haka cikin irin cikin da ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci da alwani to duk waɗannan su ne yake nuna maka kan a sai yake nuna maka abin da yasa imam malik ya ɗauki wannan matsayi yake shi bai da bai fahimci wato tanzihi wanda zai fuskantar da wannan hadis ɗin ba a shahid imam malik ya fita akan cewa kare ba da duka ne kuma idan muka tsaya masa dubi yanda a abin nan in za a ba mutum izinin ɗaukan kare saboda bukata wanda ke kamar shine shine shine masabar a ya ɗauke da kuma nan na masabar imam malik irin su da aka ce nan Malik ya hana ɗauki kare a gida domin aljahi in dan da wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ne wanda yake mutum da na tsawaita da na gadin gona shi ne kare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kan da tsayi ya kan da lafiya ya kan da har sai ita ne aka faɗa sai ya ce ai da مالك. nan ya zo ya ga abin da yanzu marayu suke yi ba ba kare na sai su da mutane ko za su da iya ɗauka a gida don ya fara dukiyar mutane da lafiya domin in aka aka duba illa illar da ya sa aka ce amfani da tsaro wajen kare amfanin gona ko kare dabbobi da suke kiwo duk ne iya ba tsare dukiya ba to wannan ma'anar ta tsare dukiya suna ne a cikin gidaje na musamman in ya zama ta yanayin yadda zamanin ya zama cewa karwato yana da cikin abin da kuma amfani da shi domin tsara zuciya to don haka wannan malamai suka ce za a yi siyasi a kan wannan rufar ta cewa ya halatta amfani da shi domin tsare zuciyar noma ko zuciyar ciwo da hata zuciyar gudanar da lafiyar mahimmanci za a yi amfani da kare domin tsare to idan ka yi amfani da kare domin yin haka to a san a kuma ɗauke a ɗauke ta a matsayin cewa mujasa ne a kan kasuwa musamman ganin kan cewa hadisi yana da fuskoki da dama da za a iya ɗaukar ta a kai da fuskar annabata za a bisa kamar da na ambata muke bayani na ɗansu malamai a wani zama da cikin matsaloli masu suna da kuma wani kuma suna ce tsakanin wani malamai mai ƙarfi ne tsakanin wani malamai mai ƙarfi ne cikin matsala wanda abin nan wani lokaci ke nufi wannan rinjaye wani masu da wani gurinki wani kuma da wani gurinki amma wannan abubuwan da na ambata wanda a malik ya fuskance su na ganin kan cewa halarcin rikin da an fita akan halarcin amfani da sarrafa da sarrafa da sarrafa a gidaje zai karfafa hukunci da wasu najasar su amma da zai da alhuzun wani daga cikin wata da Allah da malikiya sai da hankali da da kuma suka ne ko wani su karfi saboda eh, abin da zahirin alqur'ani fa innahu rijsun ay fa innahu alhuzun rijsun wannan shine da bayarwa eh, tare da kuma sauran asar waɗanda suka suka hujja tare da وكذلك عرفه وكذلك جنوده وفي جنود da على mutum domin domin iya da ke daga fatar mutum to wannan mai tsarki da najisar ko da daga wajen sake ne ko da daga wajen mai ne ko da daga wajen mace mai haila ne ko da daga wajen mutum mai janaba ne ko da daga wajen wanda yake yasa jiya ne in yayi domin domin ta ɗauke ɗauke ta akan tsarki ne yasa da ake idan mutum ya aure mace wanda take da musulma ba kamar da yahudiya ko da nasariya cewa idan zunubi idan zunubi ya taɓa zunubi ya taɓa jikin sa ya wanke ba a ce haka ba haka da yake mai haila mai haila Allah da kuka sarki ya cikin ta haila da cewa kabar ta in huwa ada amma ba wani an banda wata riwaya da aka samu daga wanda da suna ne da cewa mai haila zunubi shi ma yana na dasa ne inda ke zaka ga wanda yau wani wannan saboda hadisan Allah sallallahu alaihi wasallam sun nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwanciya da matansa yayin cikin haila a cikin mafi gidan ba kuma ba ya zuwa kuje yanke jikinsa haka da Aisha radiyallahu anha take yana tana a kwano sai Annabi sallallahu alaihi ya karbi wannan cikin ƙarya kuma ba su da kwano a nan sai Annabi sallallahu ya wannan ƙarya ya sa bakinsa inda ta sa bakinsa ya sa daga nan saboda haka ga bakinsa ya taɓa wayan bakinsa sai haka wayan ta mai ƙarfi ne kuma tana daina ya ɗauki nama ya ɗauki nama wanda yake da tafi ta jajiya sannan ya sallallahu alaihi wasallam kuma ya sa da kun inda da kun na dukkan ne da raba da da wanda yake ne وهكذا انت حتى حتى ba na jasa bane yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta jaki ya sifanta naman jaki na gida da cewa innahu rijsun na jasa ne yayin da yayin da annabi ya tsaya da da aka yanka jakuna aka zo ana ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ha eh, ko a hudda da da abin da kafa nan yake innahu rijsun domin imanin ne na jasa ne amma ta ga ba a taɓa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawar yana wani hawa jaki wani yi ma jaki irin wanda yake babu wani babu wata tafiya kan amma ne ko cewa ya taɓa umarni kan cewa wanda ya hau jaki ingilinsa a ingilinsa ta kayan sa bai sallah da wannan kayan cewa yanke ko wani sa daga cikin abin da ya sa ne suke hujja da shi kenan da abin da suke cewa ma ta'ummu jihul barwa ma ta'ummu jihul barwa abin da yake wato ruwan daraja na duniya ko yana bukatar domin kowa a lokacin wani abin yawan nasa ba a yi tijjaki sai dai fito a to idan da kuwa zunubi na duka ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana saboda kowa yana buƙatar sanin wannan tunda babu bayani a kan wani jinsi ta da ke ta fito da da aka asali shi ne san cewa a a wato a a dajiri ne sarki ba ni ta bane wani hadiru haka zalika yayin sa yayin mutum ko musulmi ne ba musulmi ba ne sarki ne da haka dai mutum ya faɗa mutum da za a ce wannan mara ƙarfi bane don haka mutum in yana da musulmi da ya aure mutum da ke da yahudiya ko da nasariya don yi ya faɗa yayin sa wannan da zai zama ya faɗa najasa da ya yayin ba haka za a rika sauran dabbobi na dukkan wata dabba in dai kira gare yi sa ba najasa bane wa mubatihu da kuma a najira najira ta ita ma najira ita ma mai ƙarfi ce dalilin farkin majina ta an sallallahu alaihi wasallam wataran ya zo ya ga al-masala ya zo ya ga majina a dangan kibla ta masallaci sai ya sa aka kawo mata wani tsinci aka sa gaban a ciki sannan aka sa zafaran sai a jiki tare ya sa ya goge wajen sannan ya ce idan ɗayan ki wato majina ta ta a cikin masallaci yana sai ta gaban saboda ko ta ta gaban kibla dai ya tofa karkashin kasarta ko ta gefen hagunta ko kuma ya kama hannun rigarta sarwatin hatara sai ya haka za su sai ya ce sai a cikin rigarta kaga an ce ya ta wannan labira a cikin rigarta ya ci gaba da sallah to da rubuta ko da za a ce masa haka ba tun daga cikin sarrafin sallah ya zama sai an yi ta babu rubuta tun da manzo sallallahu alaihi wasallam da ya zo yana yin a da takalmi wanda yake akwai rubuta a jiki mala'ika biyu da ya ga masa ya cire abin da suka kuma sai ta yasa suka ta kallon ku ita kuma ta kallon ku ni ya dubi ne zo ga mana Allah biha kadara ya sai da sai da ta a wannan hadisi da haka ya nuna kan cewa sallah ba a yi da haka in mutum sai ta idan haka kwanakin ba domin wani lokaci ɗaya zai iya ganin cewa wato ya haɗu da da da da abin da haɗu ba shi ne ɗakin ba ɗakin sa ne ganin yana wari ne wanda iya ganin haka a da ta domin a daga daga abin da ake ganin ƙazantar da daularsa يسعى الله بدك تكون تربيتي ويحل لهم الطيبات ويحرمون عليهم الخبائث النبي صلى الله عليه وسلم يرى حالة ثانيتي أبوها ما تتأنسي ما تتأنسي كما يرى حرم ثانيتي أبوها لأن تكون مينا الخبائث وفي جمع الحديث أبوه يكي وأبوه يكون مينا المستقبل المستقبل عندك في الثاني فتكتب بلد أجل فتكتب تهدفك wannan yana ɗaya daga cikin illoli yana ɗaya daga cikin alamomin najasa idan muka ɗan idan ya canza ya zama shi ne wannan kibar a malamai da da kasancewa الآدمي في حال حياته a da halin rayuwarsa ya fitar da wasu wanda ya mutu ne ne ba ƙarfi ne ba a ko mutum ko da bayan mutuwarsa mace ta rasu eh, mace ta rasu a kan tana cikin shayarwa an zo gurin masa wanka a ya zuba ya saka mustafanin da za nan ya zama tana duka ta an ji an yanke sa wannan mai ne saboda dukkan abin da na mutum mai ƙarfi ne kuma wannan abin ne wanda yake wani fito ba daga mafarar tsaye na duka ba saboda abin da ake dubawa wajen na duka kamar yadda yake zamu gani wajen na duka shine al-makhraj mafitar da alkharij da abin da ya fita ɗin da kuma suka furu da ya kuma ya fita a wajen nasarar maliki abubuwa guda uku su ne suke haɗuwa su yi sunfi ne na jasar abu sai da haka wannan abin na ne tunda ba ya fita ta gaban ne ko ta baya ba ba kharij ne sabilai ne ba ne ba ta ga ba ta ga ba daga inda aka bayar da kuma inda ake tsibiri ya fito za ta bayar fito daga jikin nono wannan da wannan shi ne ya sanya shi ba za a yi kanki da na ta ba daga yin jikin da ba inda mutum na fita suka ba daga jiki wani ganin mu zafi a kai da haka haka da mutane nuna abin da aka halarta a ce shi ne mutane bin dabba da aka halarta a ce a ce tabbatar kamar kyawu walgalan da awaki da kuraki walƙudin da rasuwa duk wani a hakini da hulun da al'am dabbobin gida dukkanin su da haka a ce ne da ba alaihi wa sallam ya bayar a cikin hadisin iraniyyu waɗanda suka zo fita fitana fita madina da Allah sallallahu alaihi wasallam yake sujud a asali daga abin nan kuma da yin gaskiya ta manzon Allah sallallahu alaihi وكذلك هكذا yana kowane da kan da dabbar da ake ci saboda haka dawalin awaki da sauri da rakuna da duka bane shi ta Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a wajen a tuntun a inda ke tsere a inda ke tsere awaki an ta bayyana da Allah sallallahu alaihi wasallam isallu fi marabi bil qalam la isallu fi marabi bil qalam yi sallah inda ke tsere awaki ke ke sallah ya sallah inda ke tsere rakuna ke ya amma illa kuma su sallah a wajen da ake ɗora rakuna inda suke suke ba su suke inda suke abin nan a sun da inda suke kwanciya suke kada kai illa a wajen da abin da ta tsarin illa da abin da ta tsarin don haka illa su da bai na ne suka tsaya ne na illa domin a wasu sallah ne ya halatta da irin yin kan bayanin rakuna don haka inda da ta tsarin da zai da wani sun kai da halatta da ta fi da wani يرجع لك في الثالث لجيت على طول عقل انا لك تتصل كيف يسمون عليه من الخبائث لجيت على تفضل يعني بتكون خبائث يقول الله يقول الله الله لك تتصل كيف من دلك الله يقول الى هرم كامل يكون خبائث الى هرم كامل يكون وجهك ثم لما تكون بعد الله يقول يقول وبالتالي أكل بسيطة بنا حديث مستلع مرابط الجبل التي عند أكل تلك الآيات wanda ya nuna a kan cewa dukkan abin da ake cin namun sa to bayanin sa da bayan gidansa ya zama tona duka ba ma wata tabba gudan matsayar bai zama tun wannan dabbar tana rayuwa a kan tona duka ba ne ita ce da ake tona azzawara dabba da take tona duka wannan akwai faɗaɗe a cikin nasabar malikiya a kan su ta ne sai ya kawo istisna bai yi bayanin ne hukuncin ba wasu dabba da take tona duka daga da suke cin najasa a idan roba an ga alamun najasa a cikin in ba an ga ya tasirin dawalin ko bayan gidan nasa da kuma da kake ci ba to ba za a ɗauka a kan cewa da ana na ɗaya maza a cikin a kan ƙarfin a kan ƙarfin dawalin da kuma ƙarfin bayan gidan waɗansu nan suka ce mutlakan sawa'in an ga tasiri ko da an tasiri waɗansu nan suka a tsawon aji ta kwana uku idan aka ga banda tana bi a kamar kaza kaza an sai aka samu kaza a samu kaza ne kuma kaza gidan gona ne za ka sun je idan gwamnati ta ga kaza su je su je su saka ta kula su to su da wani su ne ita da saboda ita ne jasa tana istikara ne jasa ce wanda take ci amma duk da cikin jikinka za ta tura ka gaban ta wani abu kuma idan sai bayan gida kamar yadda bayan gidan wanda mutum ya rubuta ta zuwa ba a ga tasiri ba saboda ya canza abubuwan da ke cikin jasa ya sakkara to na kusan tarbiya ce a turara maka ruwa da yawa kawai ne kasance an turara ta ne kasance ba ta ba ta fitar duk wani wani da gure ta kuma yawan ta ba ba a ce da najasa ta duka wannan aibin da suka harafi suke aljannala eh, ba da a ci kuma abin da ba a ɗauke ta nuna da ta na duka zai kuma suka ta kwana uku ko abin da ake gani ta ta sayar ta fitar da najasar daga eh, wannan ne da suke amma ɗan na farko na cewa al'istihala wato canza wannan najasa yana tasiri a kanka shi ne wasu kuma shi ne wasu kuma musamman ganin yadda yanzu ake kiwon sabbi idan kake za idan kiwon sabbi idan kake ko yanzu kake tana zuwa ga wanda ya saka ya saka za ka shiga ciki yusuf sannan ka zuwa tattara su da duka abu ko guda akwai harar cikin wannan ko kuma a samu da rasar harar Allah ta kafa kan mulki ke duk inda ka samu dara abin nan inda ka samu tsarni in yazo ka zo ka yi sauki الأمر أن يوجد في الأمر إذا باب السفر duk yayin da al'amari ya to za ga ya za ga ya ce to haka mutum da aka na malamai a wannan mutum ya yi da da Allah ala wato dabba wanda halatta ce naman ta ba tabi'un li nahwihi yana ne zai naman فما حرم اسم نهيه فلا دمه نجي دكت أبن أنت حرمت شو لا ننسى شو لا ننسى نجسني لا ننسى نجسني duk abin da yake cin nonon haramun ne sai in nonon sa yazo shi ma nonon sa haramun ne kuma da haka nonon sa ne haramun ne nonon a jaki haramun ne dukkan abin da yake dabba shi da bai a cikin to nonon sa shi ma nonon sa haramun yana kirin a a a a a a a a a a a a a da aljibal da kuma ya sami da wato jakuna jakuna gida yau ya fi shafa abin da jikin wani da ke suna na fara maliki a wanda suna irin da suna maliki a ta kaɗe ta jiki na haramci cin naman dutse inda ta wani yayin kawai da hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam sun ta kuma ya nuna haramci cin naman dutse da haka wani yana da cikin abubuwan da suke na yin matsalar imam malik da suka haramta cin naman dutse ba ta fi ba da da abin da kullum ta bakara mun dare abin da fi da kullum mun Allah sai ya fara da kullum kullum da yake a hadisi da dama a sannan a Allah al-jabar wal amir al-kabir da kuma da da ku kuma da hadisin da muka ambata da kuma al-kabiri kuma ne da ku da ku da da haka ku da kuma to kuma kamar kuma na duk haram ne to ina zamu gana wasu amma tun da wannan ya su kuma kuma ba su ba su da ba su da a ba ya aiki ba wannan ya kuma da zai ce ta asiyan wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda Allah ya haramta sallallahu alaihi wasallam ta abinda Allah ya haramta ya ce wannan shi ne kadan halal wannan shi ne ta haram sai ka ga halal ne duk ne zai fara da mutuwa shi na haram ne sun yi da a cikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara duk ne sauran malamai suka ta aina illa aka ɗauka haka shi ita ayar da take dukkan sauran abubuwa halal ne in ban da waɗannan kamar sallallahu alaihi wasallam ta kawo ɗan haram sai aka ta fitar da shi daga cikin sauran gawar ta shi ne Qur'an a wajen malamai usul مستنفع الآن ينبغي تخطيطه كما أنا تخطيطي بل أنا الآن عند دعت تخطيطي ينبغي أولاء تخطيطك أو جمع الجزء انت اذا يعني اظن انت مكروه حتى يكون مكروه في ما ليس ما مكروه ليه ده انت عندك وليس بناء على نفسه الرسائل كالذباب والنمر والزيت ظاهرا يوصل اظن انت بحث بدون الادانه الدكتور الدكتور كالذباب كمان كده والنمر السياسي والزيت da kuma ta kafira na dukkan suna kan wato idan abu wanda yake rufi dan ba iri jinsi akwai malami na tsotsa ila ne jini yana tsara a jikinsa akwai kuma malami da na tsotsa ila wani tafi a tumuji ya fito da wani inda alibi ke gida wannan ba a ba wani nafi ne gida ba daga Allah sallallahu alaihi wasallam ma la nafsa da ta'ala wa la lahu nafsu ta'ala inda abinda ake nufi da wato abin da kuke ba ba kuna da wato zuciyar kuke ita zai da jini ba wanda yake da calculatory system na wanda muka sani wanda ita kake in ta in na muku da alamar jini tare da shi ba irin yadda aka saba a wajen sauran dabbobi ba da bukatar koyon kashi shi ne kayan misalin sa da kwari kwari duka yanki sai ake a cikin wannan da kuma kamar su a tsotsotsotsot da irin sauran a waɗannan abubuwan kwana da sauransu dukkanin su idan nisan su in aka sami nisan su ya fada cikin ruwa to wannan ba zai tasiri a kan ruwan yana da shi na gasa ba domin an nisan shi da ƙarfi wannan shi ne nasarar imam malik na nasarar imam abu hanifa haka da shi ne nasarar imam ahmad sakani nasarar imam shafi'i haka nasarar imam ahmad ma su ta akai cewa suna da ƙarfi domin ya manzan allah sallallahu alaihi wasallam حديث أبي هريرة يأتي إذا وقع الذباب في أحدكم فليملكه إذا فإن في فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء شفاء ya fada cikin abinci ɗin daga cikin ruwan shan ɗin daga cikin to domin a cikin fitar da ɗaya akwai cuta a ɗaya kuma akwai waraka wanda wannan an san cewa idan kan in kan ɗan da gida cewa idan mun zai cikin wani gida ko cikin madara ko cikin yuri irin gini amma kuma ta ga ba ta fitar da ruwan can ba wanda ya nuna kan ba ba zai rage da ruwan ba ba zai rage da ruwan na gasa ba tunda ba zai rage da ruwan na gasa ba za a fitar umar shi ba sannan sai amfani da ruwan to daga nan ne suka dauki ka'ida cewa irin waɗannan dabbobi ba su da magana su da najasa su ba haka nan ta Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi wanda yake shi na hadisi ne mai mauquf daga Abdullah bin Umar amma hukuncin yana da hukuncin tabbata shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kamar faɗin Allah sallallahu alaihi wasallam yake illa da lallai fatan wa bana an halatta mana musu ji da kuma biyu guda biyu ya faɗi dangane da musu guda biyu Eh, ya faɗi al-samad wal barakut hmm? da titi da da kuma fara to fara ma ita ma tana daga cikin wannan insecti kwaro ce la nasta lahu laha sa'ila tunda an halatta ta da kuma halin yake ya zama ta kai ta da an hukunci da karfin ka da haka duk wani abu wanda yake a cikin irin wannan abu na dabbobi waɗanda suke ba masu jini ba wato ba naman abin nan ba naman zama suka ci ko ba su da da ake cewa in dai suka zama ko irin waɗannan ne waɗanda suke ba su da kaci to su inda in sarki da za a masa hukunci da kan cewar na gasa ne dan ne sarki ne to yana ya zama da ne mana abin da suke al-tahira al-ashiya tahira wannan ba ya hasar bane ba sai ya fassara al-asl a cikin dukkan abubuwa a tahara sai ka samu abin da ya nuna dalili akan najasa asali tahara ne in ban da wannan wanda aka ambata to haka dukkan wani abu wanda yake jami da ko kuke akan cewa tahir ne ko tarfi gari dubal wala abin nan dukkan wani abu wanda yake Allah da ɗaukakin sarki ya halitta shi a haka in ba da kuma dan tahara an ba da da kuma ne daka da ya same shi to asalin rasa tahara ne dalilin ta kuma Allah da ɗaukakin sarki ya ce huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah ya halatta ya halitta a gare shi abin da ke cikin kasa baki daya na mun kunta da yake wannan ya nuna cewa al'asar a cikin abubuwa shine at-tahara shine asali a cikin dukkan abubuwa saboda haka ba ta hukunci akan ta wani abu da dafa ne har sai ta samu dalilin da yake nuna akan da ta sai ta samu wani dalilin wani yake nuna akan da gasa ta wanda yake al'ayarin na dafa wanda za mu karanta yanzu sai za su nuna mana irin abubuwan da suke ta a cikin hukunci da gasar abu a ɗaya wajen ya halin in ta idan ba idan ba ba abin da ake da ba abin da ake yin tahara da kuma da za su fara in suka kafa ruwa ruwan da ya suka da za a iya amfani da cutar harkoki a wajen harkokin ibada. النبي بابي تكن آدمي غير الأنبياء داور mutane gawar dan adam in ba annabawa ba na jasa ce wannan kauli haka yake ta akai amma kauli ne wanda yake hata a cikin mata ba a da ne ba su da ƙarfi wato ma'ana idan mutum ya mutu ta gawar dan adam na gafa ce in dai ba gawar annabawa ba gawar annabawa su ne kaɗai masu ƙarfi amma duk wani mutum in ya mutu gawar sa na gafa ce ba haka in ka taɓa gawar ke kai yanka wannan da da'ifi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ga sahal ibn rawi a sahal wa sahal ibn rawi bauda yake ji ɗan uwa ne sahal al-bauda aka shiga da cikin masallaci ya musu sallah inda da ya ce gasa ce ba da ake da cikin masallaci ba yana kuma babbar dar hujjar jumhur a da dar hujjar a kan cewa nisan ɗan adam ba nisan wato gawar ɗan adam ba na gasa ba ko ne ga al'akula hadisin abin da برواية إن الميت لا ينزل وهذه آه، رواية عبد الله بن عباس بأن حديث إن المؤمن لا ينزل حيا ولا ميتا يؤمن بها هذا من كان ينزلها لا أرى وراءها للمطلق اللي كان النفس آه، عشان أولا ما قد جدت أن حديث الرواية كيف موقوفا في الرسول عليه الصلاة والسلام على وقته أما أكون آه، بالسريدة بالسواء فيما حديث مني وين بالسريدة رواية الرفع ya kamata a biya da su da suka kawo kamar yadda ya kira a mai mantaka wanda shekani ya masa sharhin sa'anai na auta wa kada ta kuma na hanyar su sa'ila haka ba nisa dan nisan abin da yake yana da jini mai karara a ta kalkamla kamar kwarkwata alal maskur a duka abin da yake maskur saboda jini da take sa saboda haka ake hukunci amma wannan ma kuma a duka a. akwai sakani a kawai aktar da kuma mai a a akan cewar najasa ce wa muqabil nasir kuma shine sai ta da najasa ba ce wal burghus inda ibn inda ibn haka da yake al ne shine sai shi a wajen ibn al-qattar daga cikin malamin malikiya وما أجير من الحي أو الميت ما تفهمه الحياة كالقرن والأرض والدفن والجلد ne دكتور أبن بحث كده أكل أنت كده بالدكتور أبن بيجي بعيد. كنت ماذا قاعد الدكتور أبن بيجي daga jikin abin da yake wani mun da kafin da hikaya wanda yake rayuwa tana kasancewa a cikin ka kalqarni kamar kaho wal da kashi wal da farki wal jirgi da fata na jikin ka shi ma na jaka ne wato abubuwan da jikin mutum iri biyu ne akwai abin da da hayatu da abin da da hayatul mulk zai zama yana da rai da zama yana yana yana tsaye yana ƙaruwa kamar ba ga su ta gona ta gona da rikin zama gashi yana ƙaruwa yana tsaye haka ba nika farko sananta shi yana ƙaruwa to amma rayuwarsa ba rayuwar da ake ce na hayatul mulk ba ce ba rayuwa ce ta da ba tunda idan ka sami gashi mutum ta yanki ba zai gida ba kamar ka kama ta ka tabbata ta yanki ko yana da ciwo cikin asalin da ta yi shi a wajen shi na yi cikin bakar ta asalin abin da a ما تكون من حياة أبن السنوتي أيام دي تجاه في حياته حياة روح بنت وتراوية بالسيرة روايات السري معناه أتي إكساس أتي شعور أتي دي أتي سيرة أتي سيرة أو ما بالذات أبن السنوتي يلا بكلمة شيء يلا بأي حتى تجاه أيام كده في زوج بحثي يلا بكلمة أيضا أنا بحياة روح أيضا شنو إجابة مثالي كالقرن كما تقول maka fa yadda ba ka yi da hakan yi wa da kafi wa zuku da aka ta ko farko ya aka tuwa tarkan mutum daga asalin ta to yanzu yanzu da fata to duka yana nan ne gasani to haka da za a tuwa kafi na dabba wannan kafin na gasani haka da ka fata da za a yanke na gasani haka da ka da wani abin da kuke yi a da a zamanin larabawa wato idan aka ga dabba tana da kuke haka dabba tana da cike a abin nan a kuwa ko ɗan tauro yana da ciki sai ga a samu a samu inda cikin yake a wajen a abin nan a taurowar sai a yanki sai a je a abin nan in aka yanki a cire fatar sannan sai a je a aure ne a ta abda kuma hukuncin ta zama hukuncin na gaba inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su sai haka idan haka duk wani abu wanda yake na jikin mutum wanda aka yanki in dai irin wannan sifar ne to zai zama to na gaba saboda haka yanzu kaga kamar akaifa ta farki inda shi rayuwarsa ba rayuwar ruwa ba ce don ya zama ko kan cewa mutum yana cikin suna cikin aljihun sai sallah da ba za a ce sallah yana ɗauke da najasa ba haka zalika gashi ba za a ce yayi sallah da najasa ba sai dai kawai sababin bai'a ya kamata ba a masallaci ya zama to kan cewa a jefar da irin wannan sababin ba amma ba sababin jefar da najasa ne a cikin masallaci ba tunda rayuwar da ke ciki da rayuwar da ke cikin waɗannan a wato juz'ai na jiki ba rayuwa ce wadda take hayatu ba rayuwar rai ba rayuwa ce kan cewa dai kawai yana sabili jikin mutum da haka yana tsawo yana tashi yana karuwa da da zamani ولبن الميتة ومحرم الأكل كالخنزير والأتان وبين الجلالة ورجيئها وكل ورجعت جميع كل جثة ولبن الميتة haka نونا wato abin a gawa abin da gawa da sanin tsawon mace mace yar adam in ta mutu nonanta na gasa ne wa muharramul akl da kuma wa muharramul akl da nonan abin dabbar da aka hana a ci kan khinzir kamar al khinzir wal asam da jata dukkan su nonon waɗannan dabbobi guda uku duk da kuma duk wani abin da aka haramta cin sa duk wani abin da aka haramta cin sa to nonon sa ba najasa ne wa dole jallala da kuma bawani dabba da take cin a najasa dabba da take cin najasa to bawalin ta shi ma najasa ne wa raji'uha da bayan gidanta wa hiya kullu hayawan yasta'milu najasa sai fa sanar me ake nufi da aljallala sai dukkan dukkan dabba da take rayuwa a kan najasa wal bayl wal azratu min al adami ghayra fadalat al anbiya haka zalika bawali da bayan gida min al'adami daga dan adam shi ne ta ne wannan na bawali abu ne wanda yake sami ne duk ijaba wanda ya saba akan albayni wal adira wanda Allah sallallahu alaihi sallam da bayar da da kai yaje ya bawali a gefen masallaci ke a zuba dubanar ruwa domin a karkace wajen inda karkace inda inda ba najasa ba babu bukata a ce za a karkace saboda haka da ta ne wannan babu wanda ya saba ana wa haka ra al'adira da bayan gida فدي طبعا هتكون دول ميتين ولا تدول من سواء لم لم تميس ولا نجي نبض بطول ياري فدي ان دول ما كرمي ياري ليه ان ما كرمي ياري ليه وند بيشا مين وند بيشا بيشا لكن ابن كده كان كده نمدي ياري نمدي شيء من ان سوت على جنب الفتيش انت ترى الرياضي كده ما كيكاتيش ولا كمان ده ده حديثه ااا ااا حديثه ام قيس wannan sa kuwa shi ko da ko ne kankanta ta in ta bayyana sai an yanke shi sosai amma na yaro an yi rufa akan wannan a yake gaira fadalatul anbiya banja bayani da bayan gidan annabawa wannan na rasa dalili akan wannan illa hadisai da aka kawo wanda ke duka hadisan gaskiya akwai magana a kansa akwai hadisin ibnu aina cewa kan cikin dare ta tashi a sai ta ga bayani sai tana shafawa sai ta ga wani tsuntsu ta zai alama kamar ruwa ne sai ta ɗauka ta sha ashe bawan annabi sallallahu alaihi wasallam ne ta ce gari da ta gane haka ta gaya masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ba za ta sake ciwon ciki ba wannan hadith din ibnu hajar ya kawo riwayoyin hadisin a cikin tafsir hadith amma da ya isara akan raurin riwayoyin haka dalika da son jinin da Abdullahi Ibn Zubair aka rawaito ya sa jinin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma na Abu Abu Taiba mai taho wanda yake wani sallallahu alaihi wasallam kaho da ya masa taho ya je zubar da jinin ya je zubar sai kasa ta dare sai sai ga kasa ta dare sai ya sanya jinin duk wannan hadisi din akwai magana akan ingancin a to amma wannan idan ya wa'annan hadisi sun inganta wannan zai zama kasance cewa dalili ne hukunci akan tahara kamar abin mamaki shine kan cewa bai ga imam suyuti a cikin littafinsa al-fasa'is al-kubra wa'anda kuma yana da cikin hasa'is din annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa wato al-hasa'is shine wato littafi ne ila musulmi yayi yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake danta da shi a cikin mutane zai ambace shi to in ka ba haka ne wannan hukunci ba zai ambace shi tunda abin wanda yake da cikin hukunciya ba za ka tsaya kiyata annabi sallallahu alaihi wasallam da wani ba amma ta aminin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wajen a mu'amala da bayan gida da bawali shi ta aminin sauran al'umma baki daya idan zai je bayan gida ana sanar da ana gari yake shi da wani yaro wanda yake maka mai kasan sa'ansa a shekaru in annabi sallallahu alaihi wasallam zai gidan gida ta su bi shi da goron da kuma abin nan al'ana za karamin naki sannan sai su ba shi ruwan ya yi istinja'i ya tsarki idan ya yi bayan gida ko in ya yi dawa haka dalika hadisin da zai rika bin shi'ba da kuma da da tafiya yaki suna da da ke ɗauke a gefen hanya haka zalika hadisin Usama lokacin da ake dawowa daga Makka daga Arafa kafin a je Muzdalifa lokacin da suka tsaya ya ke ɗauke ya karɓi ruwa ya istinja sannan ya alwala to wanda suke cewa wa'annan wa'annan wanda suke kawo hukunci ya tabbata sun ce a duk wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya domin tashri'i ne domin ya faranta mana domin ya nuna mana cewa haka ake amma ba wai dan abin ya zama wajibi ne a kansa ba bal a kansa mustahabbi ne ta babin tashri'i eh, wannan yana buƙatar dalilin dukkan Allah ta'ala a kuma da yawa daga cikin sun yi shiru wanda kai suke magana akan wannan wanda rajulun yi magana akan wannan daga malamin malikiya sai malamin shafi'iyya alhanafiya ban ga nafsi da gare su ba wala alhanabila wala akin akin daga gargada abubuwan da labin tsamin da kisa kai kan ibnu tayyiba da ibnu qayyim sai ban ga magana akan wannan ba saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da yake bukatar karin bincike akan wannan wurin muharramin akal وهكذا يأتي الدولي دبان جدا دبا عبد الله أكثر من تسمى نوسا wa makruhi ko abin da yake sunna ne sai makruhi tasabi'i kamar wato dabbobi namun daji wa bi'ir wannan namun daji abin da yake nufi zaki da da musa da sauransu wa bi'ir da kura wal qayh wal qayh wa sadiq da ruwan ciwo ruwan ciwo mara tawayi والطبيب كما شنو عندك القصد شنو اللي mara عندك الكوني والطبيب شنو عندك مرة na iri iri شنو إلا إلي إلي عند واحد يصح biyu. da ruwa fari haka yadda mai mas'ud min al-adami aw ghayrihi da jinin da yake jin ta daga dab daga dan adam ko wani ka jinin da yake jin ka ma'ana jinin da yake cikin jijiya wanda yake tara a cikin jijiya wanda in ka yanka mutum zai wanda in ka yanka shi ne wanda yake jin ka tsakanin jinin da yake cikin tsokan nama jinin da yake cikin kafilari jinin da yake cikin wato nan nan nan gudanar jini dai shi ne wanda yake haramun amma jini wanda yake a cikin ƙananan ƙananan jijiyoyi yana tafiya da nama jinin tafiyar shi wannan ba shi wannan ba haramun bane ba na jaka bane yasa aka ce gaddala a aljaman nasuha aka kayyade jinin da ke Allah sai wanda yake ake kwarin da shi saboda haka kamar idan mutum ya ji ciwo jini yana zuba wannan jinin na jaka ne amma kamar ba za a yanka a rago a wanke jinin in aka zo wajen fiɗa duk jinin da yake na wannan na fiɗa ba a yanke jinin da aka yanke duk jinin da yake na fiɗa wannan jinin ba na jaka ba don ya taɓa jikin mahauci zai tashi ya sallah tare da rijista ba wani abu tunda ba masfuf bane dalilin shine abdulin da aka da haramta ce zai shine abdulin masfuf a waɗansu malamai sun tafi akan cewa babu jinin da yake gasa in ba jinin haila ba dukkan sauran jini ba na najasa bane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya zo akan jinin haila kamar da ya zo a hadisin asma an tambaye shi akan jini idan idan ya yi fadliha min damin haid sai daga cikin jinin haila yana samun tafar ta yaya za ta sai ta annabi sallallahu alaihi ta hukkuhu thumma taqruhu thumma taqruhu thumma taqruhu bil ma ko kuma ta hukkuhu thumma taqruhu wa tanbahu thumma tusalli fihi ta kanta rufe da farkon sannan kuma ta cicci dashi da sannan kuma ta yayyafa ruwa ta daure shi sannan a ciki to in ba da bisa bane ba za a iya abubuwa ba to jinin haila jinin nifasi suna ma su. sai yake to waɗanda ba wannan dafa shi ne jinin wanda yake na dabbobi wannan waɗansu malamai suka fita akan cewa ba na dafa ne dalilin su shine cewa akwai wannan kissar sahabi da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa musahabbai da ne musu gadi yana karatu cikin dare a cikin sallah aka harbe shi aka harbe shi da kibiya ya ci gaba da sallarsa da biyu yana guda sai da ya san cewa da jinin yawa yana nuna ya suna sannan sai gaggawa ya ƙara sallar ya tafi yan uwansa aka ga abin da ya same shi to idan da kamar a ce wannan jini din na jasa ne da bai gaba da sallah ba kuma tunda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ne daga Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa ikrari akan wannan ya ya tabbatar da shi akan wannan haka zalika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a Ka'aba suka dauko abin nan hanji da jini da mahaifa na wata raƙuma ne suka aka zo aka dora a kanka Fatima radiyallahu anha ta zo ta ture abin daga jikinsa ba a rawaito kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke sallarsa ba bal ya ci gaba da ta kawar da abin yana gida sai ya ci gaba da sallarsa har ma yayi addu'a da yana nuna addu'a ga wanda suke masa wannan da duk wannan suka ce wannan dalilai da suke nuna ya akan cewar ji ba na duka bane a wanda yake kawai rufa shi ne jinin haila to jumhur kuma in ta akan zahirin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya bayyana haramcin addinin musu jini wanda yake abin sararwa tunda ko an haramta shi ya nuna kan cewa ainihin sa ba tsarki ba ba ne don haka suka tafi na najasar ta wanda ke shi ne fasarar jumhurin malamai daga cikin su al-ilmatul arba'a malik da abu hanifa da shafi'i da imam ahmad rahmatullahi alal jami' a wajen tsaya kan wannan gabar saboda ina ganin lokaci yayi sai mu tashi daga za mu tashi daga za mu tashi daga mas'alar wadda za mu tashi kuma kan wannan gabar za mu tashi in Allah ya ce mu mako mai zuwa صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه wannan ana tambayar me ya ingancin hadisin da yake duk wanda kafin alqur'ani ko zikiri ya tagantar da shi har bai roki Allah ba Allah zai ba shi abin da ba a ba ba a addu'a ba a wata riwayar za a ba shi abin da yake so da wanda bai sani ba a gaskiya ba zan iya tuna hukuncin wannan hadisin ba amma na taɓa ganin wannan hadisin da magana malamai akai to da haka in Allah da inda manta ba maki ne zuwa zan ah, zan amsa maka wannan tambayar insha Allah wannan kuma yake shin mutum ya halatta idan yayi sujada yayi istighfar bayan tasbihin da ake yi domin neman gafara da sanar Allah subhanahu wa ta'ala sai ya halatta bal yana daga cikin sigogin da suka zo na tasbihin sujada kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da aka saukar mata da idza a Rasulullah wal fat sai in yi sallah ya rubuta subhanakallahumma wa bihamdika ah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli ya ta'awwala alqur'ani yana aiki da abinda aka faɗa a qur'ani wato in ya sujada da ruku'u yake subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma rabbana ighfirli subhanaka allahumma subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli li dan haka yake subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li kaga yana neman gafara kenan a ciki saboda haka ya halatta babu laifi a cikin wannan wannan kuma dan uwa ne da yake ta masa addu'a saboda Allah ya ba shi nasara cikin jarabawa Allah madaukakin sarki ya ba ka nasara dukkan sauran ɗan uwa musulmi da su da wata bukata Allah ya mana bukatun da su ɗaya sannan wani ya tambayar ne ne yaya masu kiwon kifi da nishan haji Ya eh, babu laifi ai kamar yanda aka rawaito kamar yanda bisa wannan maganar na cewa al-istihala inna wannan kaida ta istihala ya nuna kanta babu laifi ya zama to kan cewa dabba an ciyar da ita daga abin da yake kamar ah, daga abin da yake ah, daga mushe saboda najasar za ta yi mata istihala da canza ta zama to ba najasar ba wannan ah, malamin cewa sun yi mafi kan wannan saboda haka don haka za su bambance suke nuna kan cewa amfani da najasa akwai surorin da ake halarta amfani da najasa daga ciki shi daga wannan don haka ne aka halarta amfani da najasa wajen shayar da ruwa wajen amfani da shi a kamar kafi wajen nema za yi amfani da najasa wajen wani bijiyar a wajen sayarwa ne za ta iya sayarwa wato kamar yanzu wanda suke zuwa suke ce wanda suke zuwa suke ce a abin nan jini mm, jinin daga mayanka in aka yanka jini sai a bashi ya ya daskare sai a ce suna sa a cikin abincin kaji to in an yi amfani da shi su a gare su su ba najasa bane su dabbobi din su a gare su su ba a da su ba haramta musu ya aka haramta musu jini ba su ba haramta ba haramta musu cin jini ba to amma ya halatta a cikin inda an haramta cinikin su je a a nake da jini cinikin nake da tsani cinikin jini kamar da zai a hadisin Jabir na Allah ya Allah ya lalace Yahud yayin da aka haramta musu cin nake sai suka je suka suka amfani da abin nan a ah, da aka haramta musu cinikin da aka haramta musu shi gido da suka je suka suka canza shi suka zubar yadda shi suke amfani da suke suka ci farashin su san kasance jikin hanya ba su ci ba amma sun ci farashin to wannan shi ne abin din ah, abin dubawa amma yake din da an yi masa ciwo da wannan babu ne ke a cikin haka sannan wannan yana tambayar ne fa'idar ko kuma masalati da aka saka a gaban liman a eh to wannan a dan ne ka iji mai ɗaukar hoto ya ce idan aka saboda yanda wajen yake da farin tanki idan aka zo ga ɗaukar hoton sai ga baki ɗaukar hoton sai ga baki ba a gani sai da haka ta aka sai dai aka wani tsalle ko aka wani hoto eh, to ba a sami tsalle ba sai aka samu hoto da haka idan an samu hoto din tunda aka hotunan mutane tunda akwai hotunan mutane to za mu canza da ba hotunan mutane amma dan an sa hoton masallaci a billar hoto a cikin masallaci da ya zane da zakrafa a shi shine shagaltar da hankalin mai sallah kamar da ya zo a hadisin kiram na na Aisha radiyallahu anha amma ba wai shigar da kan masallaci din zai zama sai ka shigar da kunki ne cikin masallaci ba ah, sai kuma tambaya ta ƙarshe da wani hikimar wanke fitsarin mace in ya taɓa suturar mutum a hannun yaro ma ana wankewa sai dai shi fitsawar na mace malamai sun taɓa fuskoki da dama da dalilin yin haka waɗansu sun ce dalili saboda a asalin hannun yaron ba yi a wanke a cikin ba to amma saboda ƙa'idar musulunci ta kawo sauki yawanci mutane sun fi ɗaukar ‘ya'yansu maza su zama tare da su a majalisun su da haka tun da kusan kowace suna tare da su idan da za a ce kowace kuma suke fitsari sai sun koma gida sun cire kayan an yanki sai da wasu an tsora musu nauyi da yawa saboda haka sai aka sauƙaƙa musu a kawai su yayyafa ruwa a wajen amma mace tun da ba a cika ɗauko ta ba a kai da ita in wannan abin ya faru to ta koma gida kawai wannan shine wani tauhidi da malamai suka yi waɗansu kuma suka a'a saboda fitsarin mace da jasarsa ta daban ce ta fi ƙarfi waɗansu kuma ga su yi hikimomi daban-daban da aka kawo wanda yawanci idan ka ga ana irin wannan to wani lokaci waɗansu zai suka kai duk sai eh, duk kuje na wannan wannan illa ce kawai ta ibada haka aka ce mana mu yi don haka mu alƙima mu ce sami ina wa a ba'ala. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ولقد جاءهم من ربهم الهدى أن الإنسان ما تمنى